Salama gare ku. A yau zan son raba wannan kwaswa tare da ku eh, wannan kan magana ko ka shirya wuri domin a eh, akwati a eh, cikin sarakuna ta Sura takwas a ashirin da ɗaya. wanda akwatin alkawali yana da mahimmanci cikin tarihin Isra'ila cikin tarihin da littafi mai tsarki ma. Yana da mahimmanci saboda ba tare da shi ba wannan haikali na Allah wurin zaman shi tare da mutane a nan ne duniya bai zama cikakke ba. Eh, duk da haka nan wannan akwatin alkawari mai tsarki eh, ya ɓace so da dama aka nemo shi cikin tarihin 'ya'yan isra'ila bari mu dibi wannan tarihi na wannan abataccen akwata alkawali muna ganin ya bayyana cikin wannan alfarwa ta musa a 1445 kahin yesu sannan biyu ya ɓace lokacin wannan yaƙi na eh, afek tare da filistiyawa a biyu wannan akwata alkawali aka maido shi cikin birnin dauda sannan 959 eh, lokacin da aka gina wannan akwatin eh, haikalin salmon aka kawo shi a cikin wannan wuri mafi tsarki wannan eh, haikali sannan daga wannan lokaci 'ya'yan isra'ila suka yi zunubi cikin wannan ƙasar kanaana saboda wannan a 586 eh, babila ta ci su da yaƙi sannan akwai abubuwa da dama masu tsarki cikin haikali da aka kai babila amma akwatin alkawali shi ya ɓace daga cikin waɗannan abubuwa kina masana da suka yi bincike sai suka gane cewa wannan alkawali ya ɓace daga cikin tarihin 'ya'yan isra'ila daga wannan lokaci suke na ah, sai ah, ɗari biyar da ah, saba'in da shida lokacin da ezekiel ya sami wannan wahayi na haikali bai babu wannan akwatin alkawali bayan sun dawo daga babila suka sake gina haikalin kuma a shekarar dubu a shekarar 2016 babu wannan atkauta alkawali sannan ah, bayan yesu shekara 20 bayan yesu babu akwatin alkawali sannan bayan mallakar romawa shekara 70 bayan yesu babu wannan akwatin alkawali sannan akwai wannan ah, akwai abubuwa masu sarki sauran ah, amma babu akwatin alkawali kenan muna gani wannan akwatin alkawali ya ɓace daga tarihin 'ya'yan isra'ila har zuwa yau amma abin ban mamaki wannan akwatin alkawali ya sake bayyanuwa a ƙarshen littafi mai tsarki cikin littafin eh, wahayin yahaya lokacin da za a busa wannan kaho na ƙarshe kun mulkin Allah aka shaida mulkin Allah samaniya ta buɗe kuma a cikin haikalin Allah akwai wannan akwatin alkawali wannan a cikin ruya ta Yohana ne sura 11 aya 19 wannan haikalin Allah da ke a sama ya buɗe kuma akwatin alkawali ya bayyana a cikin haikalinsa kenan wannan eh, eh, wannan wannan wannan eh, haikali haikalin na sama ne kuma muna gani cewa nan ne kasancewar Allah nan ne maganar Allah wadda take dawama kuma ba ta sakewa kenan ya kamata mu san da cewa wannan haikali na duniya cikin rayuwar 'ya'yan isra'ila yana bayyana wato haikali na sama samaniya kuma abin da ya faru a da an rubuta shi a cikin littafi mai tsarki domin ya cika karshen zamani kuma mu ne masu cika wannan eh, wannan aikin tarihin fansa yayin da mu ne mabiya na yesu kristi a ƙarshe eh, kamar yadda salmon ya shirya wuri domin a sa wannan akwata alkawali cikin tsohon alkawali a yau ma Eh, muna yin wannan mu da ke cikin zamani na sabon eh, sabon alkawali mu ma muna shirya wuri domin wannan akwatin alkawali shi littafi mai sarki kenan yau za mu ga menene wannan mahimmancin wannan akwatin alkawali na gaskiya mu diba sarakuna ta ɗaya sura shidda aya sha tara na muna ganin salmon uh, ya shirya wannan uh, ɗaki na sa akwatin alkawali sannan sura takwas aya sha uku salmon ya yi addu'a cewa ya shirya wannan wuri na kasancewar allah har abada kuma kamar haka a lokacin sabon alkawali mu ma an gina mu cikin kristi an gina mu cikin wannan haikali na har abada na allah kuma wannan muna samun shi a cikin kwarantiyawa ta ɗaya sura uku aya sha shidda littafi mai tsarki na ce mu haikalin allah ne a cikin afisa kuma sura biyu a 22 mu tare a matsayin na, na ikkilisiya an, gina mu domin mu kasance tare da allah cikin ruhu kenan Ya kamata mu gane cewa a can cikin tarihin ‘ya'yan Isra'ila, Allah ya gaya wa mutane su yi wannan akwatin alkawali. To, mu diba mu gani waɗannan abubuwa uku da suka ƙunshi akwatin alkawali da mu ma muna iya shiryawa domin wannan. Menene wannan ma'anar wannan tarihin fasa a cikin wannan akwatin alkawali na abubuwa uku da ya kumsa? bari mu gansu kuma mu ma mu kai ga gina wannan akwatin alkawali na ruhaniya a cikin zukatanmu gama mu ne haikalin Allah amen abu na farko shine wannan dokoki muna buƙatar mu yi abu na farko muna buƙatar mu yi wannan akwati sannan a cikin mu sa wannan alluna a cikin fitowa sura 25 aya 10 da 16 kenan za su gina wannan akwati kuma za su sa a cikin akwatin waɗannan eh, alluna wanda ke kumshe da dokokin Allah wannan shine abu na farko su yi akwatin sannan su sa a cikin shi waɗannan maganar Allah amma a nan ne ya kamata mu yi hankali domin muna buƙatar mu gane tunanin Allah na bada waɗannan dokoki saboda ni Allah ya ba da waɗannan dokoki ganewarmu na wannan mahimmancin dokoki ya kamata ya dangantu da tunanin Allah. Littafi mai tsarki ya bayyana mu cewa tushen doka shine sanin zunubi. A cikin Roma Sura uku aya goma zuwa sha biyu yana cewa, Wannan doka tana gaya mu kamar da aka rubuta cewa babu mutum adali ko ɗaya babu wani wanda ke gane cewa babu wanda wanda ke neman Allah duka sun juya mishi baya tare sun zama marasa amfani babu wani wanda ke abin kwarai ko ɗaya babu a cikinsu wannan yana gaya mu cewa babu ɗan adam wanda yake mai adalci babu adali wannan sanin zunubi ne wannan ganewa ne yadda mu masu zunubi ne yadda kuma mu mun ba mu cancanci zo gaban Allah ba. Roma Sura uku a ashirin na ce mu saboda taurin ayyukan doka babu jiki wanda za a cetu a gabansa. Wannan shine taurin doka kuma ake samun wannan musanya ta zunubi. Sannan kuma kenan dalilin wannan dokoki shine sanin zunubi. wannan yana nuna mu cewa yayin da muke kai ga gane doka yayin da muke gane doka muke gane dokoki muna kuma sanin zunubi wanda abin da nihin kenan babu adali babu adali babu wanda ke iya riƙe waɗannan dokoki duka kenan saboda wannan ya kamata mu yi hankali dokokin nan goma su cikakki ne dokoki ne na Allah kuma duk wanda ya kasa ga kiyaye wannan dokoki za a kai shi ga mutuwa kenan babu dan adam wanda ya kamata ya amfani da wannan cikakkin dokoki na Allah domin ya hukunta dan uwan shi ko kuma domin ya shaida zur game da dan uwan shi ba shine amfanin su kenan ya kamata mu yi hankali amma a cikin tsohon lokacin tsohon alkawali mutane ba su gane wannan ba lokacin da aka, kawo aka maido akwatin alkawali daga wayannan filistiyawa isra'ila sun kai murna suna cewa eh eh mun maido da akwatin alkawali bari mu gani mu ke da kwaya ciki sai suka buɗe shi suka ga wannan dokoki goma a wannan rana kuma allah ya hallaka duka waɗannan mutane menene wannan ke gaya mu Ku gani wannan akwatin alkawari har yanzu shi kanshi ba ya ƙunshi wannan dokoki kaɗai ba ne ba kenan lokacin da muke da wannan akwatin alkawari wannan akwati sannan muna da wannan magana wannan dokoki goma a cikinmu wannan bai isa mu ce akwatin alkawari har yanzu bai cika ba saboda mi saboda kowanenmu kowane ɗayanmu bai iya taimakon kanshi kuma mu zai kasa ga dokar Allah babu mutum wanda zai iya riƙe wannan doka cik amma taurin alherin Allah ne ya sa wannan kashi na biyu na wannan akwatin alkawali shine wannan marhi na alheri wannan ah, wannan wannan yana bayyana wato marmarin Allah cewa ba zai hukunta mu dangance da doka ba. Hallelujah! Kenan Allah ya ce, Na gane ku kasassu ne, kuma ku ba ku iya riƙe dukkan wannan dokoki nawa, amma zan gafarta muku, zan lullube dukkan zunubanku dukkan dokoki dokokina da alheri na zan zan zan kare kenan Allah sai ruhe wannan akwatin alkawari gaba ɗaya domin waɗannan dokoki ba za a iya ganin su ba kuna gani kenan dukkan zunubanmu dukkan zunubanmu gaba da dokokin Allah muka roko tun daga zunuban Adamu da Hawwa'u wannan zunubi na kakanninmu da zunubinmu na yau dukkan wannan zunubai dukkan wannan kasawa ga dokokin Allah an an ruhe su an ka an ruhe su kuna gani a nan ne ya wannan ruhewa na wannan eh, shi ne ake ce ma wannan eh, wato kursi na, na alheri wato wuri ana an san shi kuma wuri na gafara wannan shine kafore wannan kalma kafar wadda take nihin a lullube ko kuma a kulbe kenan kuna gani wannan Eh, kursiyin alheri shine kursiyin Allah saboda a ne kasancewar Allah take kuma wannan kursiyin alheri wuri ne na kafara inda Allah ke ba mu kafara Allah ya lullube dukkan zunubanmu gaba ɗaya amen sannan a cikin galatiya sura uku da 25 na cewa rubuce-rubuce sun lullube dukkan zunubanmu ke yayin da muke binciken littafin mai sarki muna gane cewa mu masu zunubi ne saboda mi saboda mi muke so mu gane cewa mu ba mu da karhi game da zunubi mu mun kasa ga maganar Allah domin wannan alkawali taurin Yesu wannan ban gaskiya ta cikin Yesu da mu same ta gare mu da muka gaskanta sunan Yesu kadai yana bayyana mu cewa zai ceci mutanen shi daga zunubansu Kuna gani wannan ƙauna ta Yesu ta lullube dukkan zunubanmu. Yana cewa a cikin Bitrus ta ɗaya Sura hudu aya takwas da tara ƙauna tana lullube dubban zunubai. Kafa Wannan shi ne kalma mafi mamaki a cikin littafi mai sarki, lullubewa wato a kulbi, wannan kasawanmu game da dokoki na Allah. kenan babban labari mai daɗi Roma Sura 3 da 25 na ce mu Yesu Allah ya sa Yesu a gaba tamkar wannan haɗaya ta gafara zunubi ta wurin zunubin shi tabbatacce ta wanda ban gaskiya domin ya bayyana wannan alheri na Allah cikin wannan uh, wannan tashi da kuma eh, Allah ya ya, ya, ya manta da zunubanmu ya goge zunubanmu da muka yi daga baki na wannan yana nufin cewa ya juya huskar shi kuma bai dibi zunubanmu wanda muka yi ba Allah ya lullube zunubanmu gaba daya a cikin kuma uh, kolosiya sura biyu a sha uku da sha hudu allah ya rayar da mu tare da kristi ya gafarta ba wai wasu zunubanmu ba amma dukkan zunubanmu ya goge wannan eh, tuhume-tuhume game da mu yayin da wannan dokoki goma suna nan to lalle mu muna da wannan an ana tuhuma mu saboda ba mu ya rike mu amma Yesu ya goge wannan tuhuma Yesu ya ɗauke shi ta wurin gice shi akan gice akan icce ta wurin zama wannan hadaya domin gafar zunuban kenan muna gani a nan da wannan zunubanmu yayin da suke yawaita muna muna muna kai ga gane yawaitar zunuban mu ta wurin wannan dokoki kuma ta wurin karanta littafi mai sarki alherin Allah kuma yana yawa inda zunuban mu ke yawa ke yawaita Roma sura biyar aya ashirin doka ta zo domin eh, zunubanmu su yawaita amma bai tsayawa da wannan wahala saboda mi saboda inda zunubi ke yawaita alheri yana yawaita sosai Amen. Kenan yayin da zunubi ke yawaita yayin da zunubi ma ke mamaye mu yana yamma mamaye mu har da ba mu kai ga ganewa to ya kamata mu shiga mu dukufa cikin maganar Allah domin mu gane kasawa mu gane cewa mu kasassu ne yan uwana maza da mata mu tuna da cewa wannan alheri na Allah mu wanda ya bayyana ta wurin hadayar Yesu Kiristi kan gicciye wannan alheri na Allah yana yawaita fiye da zunubi amen sannan a cikin yakubu sura biyu aya sha uku alheri yana cin nasara kan hukunci wannan shine eh, wannan mulkin shari'a amma wannan ba shine ke kare wannan alkawalin wannan akwatin alkawali bai tsaya ba nan kadai dole sai ya samu wannan wannan eh, kursi na alheri kuma yana cin nasara kan wannan kursi na shari'a sannan wannan a nan ne wannan kursi na alheri a nan ne muke saduwa da Allah sannan a cikin ibrahim sura 16 muna ganin cewa saboda wannan sai mu kusanto tare da tabbacin ce tare da tabbaci kan wannan kursi na alheri domin mu samu alheri kuma mu sami kauna a lokacin bukata kuma wannan shine abin da Allah ke nuna mu ta wannan akwatin alkawari a cikin fitowa sura 25 a 22 Allah na cewa a nan ne zan sadu da ku a nan ina ba a kan wannan taurin wannan dokoki ba amma taurin wannan kerubu biyu da ke wannan akwatin alkawari ko sannan mutuna cewa wannan akwatin alkawali da dokokin nan goma su kansu ba su cika wannan akwatin alkawali ko amma ya kamata mu san da cewa wannan akwatin alkawali da wannan kursiyi na alheri su ma ba su cika wannan akwatin alkawali su ma domin Allah domin kasancewar Allah ta zo muna buƙatar wani abu shine abu na uku Mene ne wannan abu da ke sama akwatin alkawali ko wannan ke eh, wannan dokoki abu na biyu wannan kursiyi na alheri abu na uku shine tsakanin tsakiyar waɗannan kerubobi a nan ne Allah zai magana tare da 'ya'yan Isra'ila to bari mu dibi wannan kerubobi menene ke kerubobi kerubobi su ne waɗannan abubuwa da aka yi da, hannun mutum ne ya yi su amma an yi su wato gaba ɗaya ne aka yi su da wannan mulki fitowa sura 25 aya 19 zuwa 20 ku yi kerubobi guda kuma ku yi kirub guda a wancan sashe za ku yi su lokaci guda tare da wannan eh, kursin alheri lokaci guda kenan ba a raba su a kuma sura ta 20 a yanzu a cikin fitowa yana cewa wannan kerubobi za su sami eh, za a yi su hika-hikansu aya aya ta ta ishirin kenan fuka-fukan kerubobin za su miƙe bisa domin su nuwantar da murfin kenan ne wannan ke koya mu wannan yana koya mu cewa ba tare da wannan kerubobi a cikin rayuwarmu ba ba mu iya jin murya Allah saboda me saboda a nan ne nan ne ne Allah yake cewa zai yi magana tare da mu a cikin ƙidaya sura bakwai aya eh, tamanin da tara na lokacin da Musa ya je cikin wannan alfarwa sai ya ji wannan murya daga ina daga kan wannan eh, kursiyin eh, alheri tsakanin wa'annan tsakiya wa'annan kerubobi nan ne magana da shi kenan muna gani a nan ne wannan shi ne akwatin alkawali duka kasu kari wannan shine na ɗaya wato wannan akwatin sannan marhi wannan shine ake ce wannan wato bagadi na alheri sannan a saman shi akwai kerubobi biyu wanda ba su da ƙya ke da wannan kan wannan maryi a nan ne kuma ake shi muryar Allah akwatin alkawali yana bayyana Yesu Kiristi wato ya cika wannan aiki na alkawali shine eh, wannan Emmanuel wato kasancewar Allah amma a nan ne shi ne abin da Yesu ke cewa a cikin littafi mai tsarki. Yesu na cewa yadda Uban ya aiko Yesu a cikin wannan duniya Yesu Kiristi ma yana aika mu haka yake aika mu a cikin wannan duniya. Wannan a cikin Yahaya Sura sha bakwai aya sha takwas ne. Yesu ya ce, Kamar yadda ka aiko na cikin wannan duniya, ni ma na aika su a cikin duniya. Kenan Bari mu ga wannan akwatin alkawali sannan eh, mu ga ma'anar tarihin fasa a cikin shi. Kenan a ƙarshe muna iya cewa akwatin alkawali a saman shi akwai kerubobi ko sannan idan muka ji wannan suna kerubobi me yake tuna min yana tuna min muna, gani a cikin fara sura uku eh, kerubobi su ne wannan masu gadin wannan hanya mai kaiwa ga icen rai sannan mun karanta cewa Yesu kamar yadda ya zo a cikin wannan duniya a matsayin matsayin shi na wannan mutum na mai cika alkawalin Allah Yesu ya ce shi ma zai aika mu a cikin wannan duniya kamar yadda aka aiko shi ko kenan a ƙarshe Yesu ya samu ma mu zama wa'annan bayan shi na wannan sabon alkawali kuma zan yi ƙoƙari in sa su don bayyana shi don mu gane a cikin kwarantiya ta biyu sura uku aya shida zuwa tara yesu ya samu zama wato cikakken bayu na sabon alkawali ba taurin eh, wasiƙa ba amma taurin ruhu gama wasiƙa tana kashewa amma ruhu na ba da rai kuna gani a nan ne eh, wato kenan akwai mutuwa da rai nan sannan eh, amma in wannan bishara ta mutuwa wadda ita ce wannan wasiku da aka rubuta saman wannan duwatsu kamar wa'annan dokoki saman duwatsu to ƙaƙa wannan eh, bishara ta ruhu za ta kasa ga ɗaukaka aya tara gaba in wannan eh, bishara ta eh, tuhuma tana da ɗaukaka to kaka ne ya ne muke gani wannan bishara kuma ta adalci kenan ana bambanta abubuwa biyu a nan ne bari mu diba mu gani muna magana kan yadda mu an samu zama wato bayu na sabon alkawari game da abin da ya siya kan wannan maganar Allah ce wannan dokoki goma ko wannan dokoki goma zuwa ga dukan tsara kuma dangance da wannan magana ta Allah wannan magana ta Allah tana zama ɗaya ba ta sakewa kuma muna gani nan ne akwai tsohon alkawari sabon sabon alkawari kenan yana cewa tsohon alkawari wasiƙa ce amma sabon alkawari ba wasiƙa ba ce kaɗai ba amma ruhu ne sannan wannan cikin tsohon alkawali wannan eh, rubutu yana kashewa saboda yana, tuhuma yana, yana hukuntawa amma cikin sabon alkawali yana ba da rai saboda yana gafartawa a cikin tsohon alkawali wato, hidiman yana shaida mutuwa amma sabon alkawali yana shaida ruhu tsohon alkawali yana tuhuma yana hukuntawa yana shari'a amma sabon a cikin sabon alkawali wato hidima ce ta adalci wato adalci ana samu cikin hulɗa mai kyau tare da Allah mu ya kamata mu gane cewa daga wannan kalmomin nan guda na wannan dokoki guda goma na Allah muna ganin abubuwa biyu daban sannan eh, zan so mu ƙara shiga da zurfi cikin wannan kuma mu ga yadda wannan ke tuna mu da abin da ya faru cikin gona aidin tsohon alkawali yana kashewa yana tuna mu wannan icce na sanin mu nagarta da mugunta amma sabon alkawali yana ba da rai yana tuna mu da wannan icce na rai kuma dukkan wannan itace suna a tsakiyar wannan gona aidin ko sannan ku tuna kerubobi waɗanda ba a iya raba su da wannan wato kursi na alheri na kan wato wannan kursi eh, marhin alkawali suna suna tsare wannan icce na rai a cikin gona aidi kerubobi sun zama wasu matsakanta ne wanda suna kusantowa suna kusanta Allah kuma suna suja suna ma Allah hidima kuma suna iya rafo Allah kuma suna bayyana wannan eh, wannan mayar da sabu tsoho hulɗanmu ya wato lokacin da adam yake kafin faduwa kenan mu je a cikin eh, wannan ayoyi fitowa sura uku aya ashirin da lokacin da Allah ya kori Adamu daga gonar Aiden muna ganin cewa Allah ya sake rubobi domin su tsare wannan hanyu nan ne shamar tana shamar wannan kalma za ta sake bayyanuwa Allah ya sa su tsare wannan hanya mai kai ga iccen rai shine abin da ya faru cikin fara sura 3 aya 24 sannan farawa sura biyu aya sha muna ganin cewa Adamu ya samu wani an ba Adamu wannan aiki Allah ya ɗauki Adamu ya sa cikin gonar aidin domin ya kiyaye ta ya noma ta ya kiyaye ta shama ko kuna gani ya kiyaye ta kenan wannan akwai ice na rai akwai shi cikin gonar aidin Sannan in muka dawo a cikin aya ta tara daga ƙasa Allah ya sa kowace tsire-tsire sun toho wanda ke ba da amfani ko muna gani nan ne icce na rai a tsakiyar gonar aidin sannan kuma wannan icce na sanin karta da mugunta. Amma wannan maciji sai ya zo domin ya rudi Adamu ba da wannan ice na rai ba amma ice na na karta da mugunta wanda yake cikin guna aidin sannan ya ce wannan ko Allah ya san da cewa a ranar da kuka ci ga wannan icce na san nagarta da mugunta idanunku za su buɗe kuma za ku zama kamar Allah kuna sanin kun san mugunta da nagarta nagarta da mugunta kunan sanin nagarta da mugunta mutum na wannan kalma me ya faru da Adamu sakamako bayan ya ci wannan icce na sanin nagarta da mugunta muka diba fara sura uku aya goma zuwa sha ɗaya ya zama ya, kamu da tsoro saboda mi saboda bayan da ya san nagarta da mugunta ya lura da cewa shi cirara ne saboda mi sai ya ya ya ɓoye kanshi sai ya ce sai ya ce wa ya faɗa maka tsirara kake ko Allah ya ce ko ka ci daga itacen na sanin magata da mugunta na cika da ka ci Abin ba mamaki nan ne shine kahin Adamu ya ci wannan ice na sanin nagarta da mugunta Adamu cirara ne yadda yadda yake haka yake cirara amma su jin kunya fara sura biyu aya ashirin da biyar na mijin da macen kuma cirara suke amma ba su ko jin kunya to menene sakamakon sanin nagarta da mugunta kunya tsoro da kuma jin cirara lokacin da muka lokacin da muka ci wanda ya ce nasarar nagarta da mugunta shine sakamako kenan bari mu koma kan wannan akwatin alkawali shine abin da muke a kan shi a yau ga akwatin alkawali mun san da cewa wannan shi kadai bai isa ba ya zama cikakken akwatin alkawali mun ga cewa wannan wato wannan marhi wannan marhi da ke lullube akwatin alkawali wato wannan kursi na alheri wanda ke bayyana wato gafara dole sai ya kasance domin akwatin alkawali zama cikakke kuma zan so mu buga kusa kan wannan doka wannan wuri na doka menene wannan kalmar Allah gare mu kalmar Allah ita ce doka game da san nagarta da mugunta kun san muna magana game da sansance nagarta da mugunta a'a game yadda muka gani karo na baya taurin doka muke ganin sanin muke sanin zunubi mu rike wannan mun yarda sanin nagarta da mugunta ba sanin ba sanin zunubi bane daban suke da juna domin mu kai ga gane me ke nagarta da mugunta dole ne sai mun kai ga ma'anar Allah game da nagarta da mugunta ba abin da mu muke ganewa mu ji a wannan wannan mai kyau ne wannan mugu ne wannan ba shi ne ba doka ba shi ne wanda eh, sani na nagarta da mugunta sannan kuma amfanin doka shine sannan mu masu zunubi ne mu gane cewa mu ba mu iya kiyaye dokoki na Allah saboda wannan muna bukata alheri da gafara daga Allah wannan shine akwatin alkawari shine da Allah nan ne murya Allah ke zuwa gare mu kenan domin mu kai mu raba wannan abubuwa biyu wannan ma'ana biyu bari mu je cikin eh, menene Yesu ke faɗi game da nagarta da mugunta muna samun wannan a cikin Luka sura shidda Luka Sura shidda aya tara zuwa goma lokacin da Yesu ya warke wannan mutum ya ce zan tambaye ku wani abu guda ko yana da kyau a yi abin alheri ranar asabar nan ya yi amfani da wannan kalma nagarta ko eh, amma wannan eh, wannan iko yana halakawa yana kuma ba da rai wato yesu ya ce musu ina yi muku tambaya eh, wato gud na kwarai shi kwarai shi ke ba da rai mugu kuma shi ke ba shi ke halakawa sanin nagarta da mugunta ba wai hukunci ba ne ba littahi mai tsarki ya gaya mu kada mu hukunta juna kada mu hukunta kanmu Yakubu Sura 4 aya 11 zuwa biyu na cewa kada ku yi mugayen maganganu game da ‘yan uwanku, wanda ya mugunyar magana game da ɗan uwan shi ko ko ya hukunta ɗan uwan shi. na magana ne gaba da doka da kanta, kuma muna magana gaba da doka muna mi muna hukunta doka. Amma in mun hukunta doka, mu lalle ba masu kiyaye wannan doka amma mun zama masu hukunta ta. amma akwai wanda ke ba da doka kuma akwai mai hukuntawa guda wannan alkali wanda ke hukuntawa shine kuma ke iya ceto kuma ya hallaka kenan wannan mai ba da doka shine kuma ke hukuntawa to Yesu Kiristi shi kaɗai ne ke iya ceto kuma ya hallaka to mu su wane ne za mu hukunta makwabtanmu ko kenan ya kamata mu kiyaye amfani da maganar Allah domin mu hukunta kuma da tashi mai tsarki na gaya mu abin ban mamaki nan ne gafara wato a hanya ce domin ba shi dan kunya hanya ce ta ba shi dan kunya wato shi dan wayo ta wurin gafara kwarantiyawa ta biyu sura biyu aya goma zuwa sha ɗaya lokacin da kuka gafarta mu wannan mutum ni ma na gafarta mu saboda mi saboda kuma lokacin na, gafarta muku duk ana yin wannan kamar da ikon Yesu domin ku ku gashi wannan kenan da saboda shedan kada ya mun wayo gama mu mun san wato hanyoyin shi na mugunta kenan a cikin wannan tafiya ta mu taban gaskiya na ina ji wannan akwatin alkawari na na bayyana mu wato bambanci cikin tafiyar mu ta ruhaniya akwai lokacin da muke kusanto maganar Allah muke karɓar maganar Allah lokacin da muke karɓar maganar Allah amma me muke da wannan magana in mun karɓe ta ko muna muna kaskantar da kanmu yayin da muke gane cewa mu masu zunubi ne kuma mu ba mu da karhi ba mu iya rike wannan doka kenan sai mu nemi wannan mai ceto tilo Yesu Kiristi, domin alherin shi domin gafararsa wannan akwatin alkawali yana yana yana ba mu wannan bishara ta kwarai cewa wannan zunubanmu duka an lullube su kafa an kulle su yana gaya mu cewa ah, wannan tabbaci ne na cewa uh, wannan akwatin alkawali in muka kalle shi yana tabbatar da cewa Allah zai duk shafe dukkan zunubanmu dukkan zunubanmu amma a wannan lokaci kuma akwatin alkawali yana gaya mu cewa wato wurin zaman mu kasancewa mu tare da Allah tana da amfani domin mu sadu da Emmanuel mu ji muryar Allah mu sadu da Allah da kursayin shi na alheri kenan zan so in kare da wannan koyarwa da wannan aya cikin mika sura 6 aya 8 kuma eh, yana cewa wannan eh, ko ba a gaya muku mutane ko mi ke daidai ba ko mi ke daidai ko menene wannan doka take jira gare ni ba yin adalci ba amma ba yin adalci ba kadai amma kuma domin nuna kauna nuna kauna da alheri kenan wannan akwatin alkawari a cikin su da su shari'a ce amma shari'a ita kadai ba za ta isa ba ko muna buƙatar mi muna buƙatar wannan kauna da alheri kamar da muke ganin fuskoki wannan kerubobi suna kallon wannan suna suna lube da wannan akwati kuma yayin da muke da waɗannan duka biyu to lalle muna a shirye domin mu yi tafiya tare da ubangiji Allah mu cikin kasancewar Allah tana da mahimmanci kuma tana bayyanuwa ta ruwan akwatin alkawali mika sura shidda aya takwas wato wannan eh, huska ce ko kuma wannan misali ne na wannan akwatin alkawali kuma da wannan kerubobi a cikin kwarantiyawa ta ɗaya eh, kwarantiyawa ta ɗaya sura sha uku aya shida da zabura sura sha takwas aya goma yana cewa dukkan inda kerubobi suka tayi nan ne allah yake ina addu'a kuma domin mu a yau mu kai ga sadu mu kai ga dangantaka da wannan fuska ta Allah domin eh, mu zama wannan eh, madawamiya ta Allah domin eh, mu shirya wannan wuri domin akwatin Allah cikin zukatanmu cikin rayuwarmu cikin ikkilisiyarmu cikin ƙasarmu kuma a cikin dukkan duniya cikin mulkin Allah bari Allah Allah ya kasance tare da mu a dukkan yadda muka shi kamar yadda zabura sura 18 aya goma na cewa yana tare da wayannan kerubobi kuma yana yi addu'a Allah uba mun gode maka sosai domin ka albarkace mu taurin wannan sako na abokin alkawari Allah uba muna addu'a domin dukkan maganganu da muka koya dukkan kalmomi da muka koya cikin wannan tafiya ta mu ta ban gaskiya kuma a yau wato su kai ga sa mu mu kaskantar da kanmu mu kai gane cewa mu masu zunubi ne amma ah, kada ah, mu hukunta kanmu saboda akwatin alkawali yana bayyana mu cewa ka lullube duka mu na yanzu da wanda ke zuwa Allah ka taimake mu yadda za mu zuba ido kan wannan akwatin alkawari kuma wannan eh, sako na kwarai cewa mu an gafarta dukan mu. bari kenan mu ma mu zama waɗannan kerubobi na gaskiya bari mu zama waɗannan mutane wanda mu za su sabunta cikin za su sabunta cikin wannan eh, halayya ta mu ta farko domin mu kai ga saduwa kan wannan kursi na alheri kuma a duka inda muka je akwai gafarar zunubai kuma dukkan wa wayo na iblis mu guje mushi kuma dukkan waɗannan mambobi na shalo mu girma cikin danyantuwa kuma mu kahu mu ginu kuma mu zama cikin wannan wani dawamar Allah a inda eh, wato alherinka da ƙaunarka za su kawo haske ga dukkan 'yan adam mun gode maka Allah uba domin kaunarka domin alherinka muna wannan addu'a a cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu a Amen.